‘yan ƙasa da hukuma. Ka sha haƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wancan ƙididdiga da hukumar yaƙi da fitar cuta da tamali da miyagun ƙwayoyi wata e ta yi ya tabbata gaskiya. Da wayannan ƙungiyoyi da suka da masaniya wato na gudanar da zanga-zanga da sun shiga cikin wannan zanga-zanga wanda duk abin da matasan nan suke kuka da shi su ma yana shafar su ai abin da suka yi yanzu kama wato an doki juji ne domin a karar gwazir ba Yawa cikin shirin muna ɗauki da fashin baki da tsokacin masana a kan darussan da ke cikin zanga-zangar neman shugabanci na gari a Najeriya. A da ce mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla. Masu ware kwanaki goma da matasan Najeriya suka alkawarta za su shafe suna zanga-zangar neman shugabanci na gari sun zo kuma sun shuɗe. Kamar yadda aka gani wannan zanga-zanga ta yaƙi da yunwa da tsadar rayuwa da kuma rashin tsaro da sauran matsaloli ta wakana a sassan Najeriya daban-daban. Ko da yake ba a kwashe tsawon kwanaki goman da aka ayyana ba saboda abin da ya biyo baya na ɓarkewar tarzoma a wasu jihohin ƙasar. tarzoma da kuma martanin gwamnatin Najeriya ga masu zanga-zangar kana da darussan da aka koya su ne manyan batutuwan da masana da sauran masu fashin baki a Najeriya ke tsokaci a kai. Kwamar da ya aibu ungogo guda cikin masu tofa albarkacin bakinsu a kan harkokin yau da kullum a Najeriya ya ce zanga-zangar matasan ta yi tasiri. Ta yi tasiri guda biyu da mai kyau da mara kyau. Tasirin na farko shine ne wannan shine karin farko da al'umma kasan nan suka fito gaba daya suka fara nuna fushin su ga gwamnati ba tare da la'akari da addini ba ba tare da kadi da bangare ba ba tare da gankali da kabilanci ba sannan na biyu ta tasiri mara kyau domin wannan abin zai ja kamar zai yi wa harkar tsaro ta najeriya santsi domin wanda bai san tawaye ba ya san tawaye wanda bai san yadda za a fasa wani abu ba ya kusan yadda za a fasa wani abu sannan kuma ya nuna a fili irin ƙididdigar da ake yi a baya cewar ga matsalolin ƙasar nan musamman ma a jihohi irin na kano da na jigawa ya fito fili ya nuna cewar wancan state wancan ƙididdiga da hukumar yaƙi da fitar cuta da tamali da miyagun ƙwayoyi wata ta yi ya tabbata gaskiya domin yau shekara wajen biyu da suka gabata sun ba da ƙididdiga cewar akwai matasa da suke ta'ammali da miyagu ƙwayoyi sun kai mutum miliyan biyu tsakanin kano da jigawa da yawa daga cikin sosu ba ma a cikin hayyacin su kai zanga-zangar nan ba saboda haka ba wata magana da za su iya ji ta kowace irin abu illa kawai wannan abin safsan din da ke jikinsu wannan miyagun ƙwayoyin da suke jikinsu shi yake gaya musu abin da za su tun da suka huda suka ga jini to za su yi ta fitowa da abubuwa iri daban-daban matakin kawai da ya kamata gwamnati ta yi shine ta ɗau matakan da ya kamata ta daƙile abin su warware matsalolin na gaggawa ba warware matsaloli na dogon zango ba magana biyu ce kawai ya zama wajibi gwamnati in tana so ta yi ta tabbatar da zaman lafiyar kasar nan ta dawo da tallafin man fetur ko da na wucin gadi ne domin ta yi tanade abin da zai bi mai gurbin fetur sannan kuma gwamnati ta sa dokar ta ɓaci akan abinci dokar ta ɓaci abin da ake nufi shine gwamnati ta sa dukkan hankalinta gaba ɗaya akan wani abu da ya shafi abinci To amma kumar Abdullak Alkali, daraktan kungiyar Ocean masu rajin shugabanci na gari a Najeriya, ya alakanta samun tarzoma a yayin zanga-zangar da rashin shigar kungiyoyin kwadago da na ƙwararru irin su kungiyar likitoci da injiniyoyi da sauransu. Da wayannan kungiyoyi da suka da masaniya wato na gudanar da zanga-zanga ta bin ka'ida da yadda ake jerin gwano da yadda ake magana da jami'an tsaro a tabbatar da cewa za ka ga a kan tsari komai yake da sakonni da za a fitar da sun shiga cikin wannan zanga-zangan wanda duk abin da matasan nan suke kuka da shi su ma yana shafar su hmm. amma sai suka janye hannunsu daga baya tunda a 2011 an yi zanga-zangan hmm. mun gani inda asu nuj nlc aka haɗa kai aka yi zanga-zanga wadda wannan zanga-zanga ba ta haifar da lalata dukiya ta wani ba haka aka ringa fitar da kullum muka ringa fitar da ana zuwa ana yi kuma har aka samu biyan bukatu a wannan zanga-zanga amma a wannan lokaci sai suka janye daga baya waɗansu ma banda janyewa suka ringa aibata abin wanda da yawa ya janyo wani eh, lamari na rashin jituwa tsakanin matasa da malamai manya da ake ganin darajarsu saboda ni ina ganin yadda malaman suka kausa harshe a kan zanga-zangar suka kausa harshe a kai, ba su ba da wani yanayi wato wani solution na me za a yi ba in ba a yi zanga-zanga ba tunda dai matsalar tana kuma zanga-zanga yadda aka ringa faɗar da shugabanni ana nuna zanga-zanga ba bijirewa shugabanci ba duk duniya in aka ce protest ba ana nufin bijirewa shugabanci ba ne wanda kuma addini abin da ya hani da shi shine bijirewa shugabanci hmm. ita ko protest bayyana ra'ayi ne cewa abu kaza baya min daɗi a gyara. Hmm. Saboda haka da yawa an birkita abin har malamai ma za ka gasu an ɗauki zanga-zanga a matsayin kawai cewa bijirewa shugabanni shugabanci ne. ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. Yanzu dai a fili take cewa kwanaki goma na zanga-zanga sun kammala tun a ƙarshen makon jiya, kuma abubuwan da suka faru sun faru a iya cewa matasan sun haƙura kenan? Tambayar da wannan fili ya yi wa guda cikin dattawa a Najeriya kuma tsohon wakili a majalisar dattawan kasar sanata mas'ud el jibril doguwa kenan suka hakura da me na suka hakura ai abin da suka yi yanzu kama wato an doki juji ne domin a ji karar gwazarba abin da suka yi sun faɗa gwamnati ga bukatarsu ita kuma gwamnati ta gamsu cewar akwai wannan bukatar domin shugaban ƙasa a maganganun da ya faɗi cewar ya saurare su ya ji su saboda haka ya rage na gwamnati ita kuma ta zo ta kalli waɗannan bukatun nasu ta ga yadda za ta yi maganinta amma idan ba haka ba ina so in tabbatar maka yadda ka san kurji gyambo ka ɗauki bandeji ka ɗaure ba tare da ka sa masa shanshan bale ba tare da ka sa masa auduga ba tare da ka sa masa hoda ba tare da ka yi komai ba ka ɗauke shi kurin ka ɗaure shi da tsumma kai ka san kumewa zai yi saboda haka wannan abin da suka yi idan ba gwamnati ta zauna ta kalli abin ta yi maganin waɗansu daga ciki ba ko da ba duka ne suka samu ba amma dai gwamnati ta zauna ta dube bukatun nan nasu ta maganin waɗansu to shi ne zai da sauko da tunaninsu ƙasa-ƙasa amma in ba haka ba mm. tun na son tabbatar maka da cewar ba na tsammanin da cewar a wani tunanin yaran nan cewar wai kenan dan sun ɗauki daga ran ɗaya zuwa ran goma ga wata a ce maganar nan ta mutu. To Allah ya kyauta masu saurayi ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu